Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna Murushin kan dutse. Na ce Allah ya sauwaƙe na bije simi-simi. Ban ji daɗin yadda ta yi min ba, amma yaya na iya na shigo ai cikinsu. Ni kan ban koma ba na yi zamana da yaran a falo sai da suka yi barci na ja Fatima muka koma fat Ko sai da safe ban tsaya na yi mata ba, don ta san ni ma ai mutum ce. Ya kamata ta min uzuri a da ba ni ta ga na rike shi ba. Da safe ma da na tashi ban shiga gurin ta ba da wuri sai da rana ya ɗanyi sosai. Na shiga na je ɗakin ta na kai da ita. Ta amsa min kada ran kada ham. Ban tsaya ba na juya na fita. Mun ɗan zauna na hira da yaron tana jin mu suna ficewa muka bar faɗin ta. Tana ta ce ba ta son surutu me zan tsaya yi har laifin dawa ya fi wadda take tsammanin dayi, Ta ƙara min wani. Ban fito ba muna ciki ni da Fatima kallo take ni ko ina research ɗina sai dai raina ba daɗi har lokacin. Da dare na ja Fatima muka nufi fat din tana zaune a ta muka gaida ita. Ta ce Fatima kina gidan ashe. Ta yi murmushi ta ce ina nan hajiya. Yaya jikin? Mun ba ki guri ne kada mu dame ki. Kina son hutu shi yasa baki gama mu ba. Ta ce oke. Ta fahimci magana karamar yarinyar ta mata. ta ɗago kai ta kalin ta ga ina magana a hankali da jinyo yana kaɗa kai shi ma yaron alamun amsa min yake yi muna ta hira mu da yaron ta mayar da hankalinta ga wayarta mu ma sha'anin mu muke ta yi sai wani ɗan lokaci na muke ina musu sai da safe ita da ke barin miyau ni na bar ta a gurin muka fice ta bi mu da kallo ranar dadi ya ci ya sha daga shirin hindatu da taimai wanda ta tabbatar da babu sauran Babu sauran wata macen da zai ƙara kallo a gidan da sunan sha'awa kuma, don ba ƙaramin kuɗi ta kashe ba, ita da uwarta kan shirya ta kawai, wai don kada wata mace ta zo ta zarce ta a gidan. Don su a ganin su babu wata mace a gaban shi da ta wuce ta, sai ga shi na zo ina yadda ba sa so ko kaɗan a gidan. Don su in ta san ransu ne kowa ma ya fice ya bar daga ita sai shi, wanda hakan kowace mace ke burin gani a gidan mijinta. Sai dai abin mamaki ga ikon Allah da safe, ina barci na don hutun da muke yi na ji ana shafata a hankali. Da kyar na bude ido na dan ina ganin kamar mafarki nake yi. Sai dai abin yayi yawa ne na bude idanuwa na. Dadi ne yake shafata yake shafa ni san ranshi na ce dadi please kada mu shiga haƙƙin wasu please. Ba ni ce da girki ba. Ya ce an so what? Sai aka ce kuma kada na taɓa matata dan wata ko? Na yi ƙoƙarin hana shi amma nauyin da ya min a jikina na kasa ɗaga shi sai da na ga yana son wuce gona da iri. Na tattara karfi na na tura shi gefe ɗaya. Ya ɗan kwanta da kafaɗa ɗaya yana mai da numfashi. Yana cewa, wai Rahama za ki hana ni abin da Allah ya halasta min a kan shi. Na ce, Dadi ba ta wannan sigar ba, na cin amanar zaman tare. Dadi hakan da kake son yi ni ma idan an ba zan ji daɗi ba. Yana jin haka na je tsaki ya mike ya gyara rigar shi ya fice daga ɗakin. Ran shi a ɓace. Na ce a raina ya fi min. Barcin da ban koma ba kenan na mike na shiga wanka na fito na gyara jikina. A faɗin anti na samu Fatima. Don tun shigar shi ta fice sashinmu. Gajiya ta ce yau fajiya jikin nan sai a hankali. Don tun safe kwance take bata fita ko bata fito ba. Ko gado bata sako ba. Na nufi ɗakin da sauri nake cewa an ta ashe kuma jikin ne yau ba daɗi. Haka Da kai ta buɗe idon da ta ce da ni wallahi Rama ba na jin daɗin jikin nan nawa baki ɗaya ya ɗibge min ne. Na ce bari na haɗo miki ti ki karya ki sha magani ko? Ta ce da ni ba na jin cin komai yanzu. Na dai fice ban mutu ta ba na haɗo mata ci mai kauri na kawo mata. Da ƙyar na kama ta ta sha tiɗi na ɗauko ta na raɗa mata. Ta sha ta koma ta kwanta sai na ga ta ɗan fara zuba a hankali. Ina zaune gefe na ce anti Dadi ya sani ko kina jin jiki haka? Ta ce ya shigo da safe dai ina kwance. Har ta ɗan ji sauƙi zuwa yamma kuma sai jikin ya motsa mata. Haka muka kwashe ta zuwa asibiti ni da gaji. Dan bai da dawo gida ba shi. Sai da aka ba ta gado kusan awa biyu muna kanta ya shigo. Dan duk ya ruɗe hankalin shi ya tashi sosai. Bai daɗe da zuwa ba wayar shi ya kara ya ɗaga da alamar tambayar shi aka yace ina dawo na fita. Ganin nan asibiti wurin sa, Sa'ada ba lafiya. Ta ce to tana jiran shi, dan dare ya so mai a lokacin. Ya ce da ita, ba na fassar rashin imani, kina jira na me zan zo na miki wanda ya fi wanda nake yi a nan. Yanzu, ya tsaki ya kashe wayar. Barci take ya an samu numfashinta ya dawo daidai. Ya kai dare sosai tana barci, ta kai dare sosai tana barci bata ma san ya zo bayan ya tafi. Ranar a gurin anti muka kwana ni da gajiye. Ban yi barci ba ina zaune a kanta cikin damuwa da halin da take ciki. Sai kusan uku na dare ta farka ta sauke idonta a ta sauke idanta a kaina ta bi ɗakin da kalo ta ce Rama kwantar da ni suka yi ko? Na ce i eh, anti saniya a jikin ta ce da sauki Rama sani da kokari kin ji na gode. Na ce haba anti bari gode min dan Allah Allah dai ya baki lafiya ki koma cikin ki lafiya. Ta ce to amin Rama. Bacci ya ƙara ɗaukar da Sai da na yi sallah na ɗan rintse kaɗan. Shigowar dadi kuma na farka, ban ƙara kwantawa ba. Ta samu sauƙi sosai bisa ga yadda aka kai ta da daren, don tana ɗan miƙewa zuwa banɗaki ta kuma zauna idan ta gaji da kwanciya. Ban je gida ba haka na zauna da ita komai nike mata ina ba ta kulawa da ya dace sosai. Abinci ma ba cinsa nake iyawa ba sai dai na ɗan taɓa na bar shi. Ban iya tsayawa ba na iya tsayawa na ci dan damuwar da nake ciki. Babu wacce ta zo duba an har dare mu ne da ita, sai 'yan uwanta da ke shigowa duba ta jefi-jefi. Sai bayan sallar magariba sai ga dadi ya dawo tare. Ya dawo tare da doctor ɗin suka shigo ɗakin. Nan ya ɗan duba ta ina yi ina mishi bayanin improvement ɗin da ake samu. Ya ce wai Alhaji na tambaye ka wannan yarinya ta gidanka ko dai likita ce ita ma na ga ta san komai akan harkar ma haka wancan karan na ga ta yi. Ya ce insha Allah nan da ɗan lokaci ta zama kamar ka ita ma don shi take karantawa yanzu haka. Ya ce very interested amma tana da ƙoƙari wallahi dan ta san aikinta sosai wallahi. Ina son na ga mace na aikin likita, don yana da kyau hakan sai dai mu ba sa son yin hakan sosai. Muna da karancin likitoci mata a Arewa amma a Kudu suna da su sosai don sun san amfanin hakan gare su. Bayan likita ya fita ne dadi ya ɗan karasa gurin anti yake cewa da ita, yaya take ji yanzu ta ce da sauki kanta da ƙafa ne kawai ke mata ciwo. Ya zauna ya jawo ledar lemo yana ɓare mata a hankali yake miƙa mata tana sha. Sai da ta sha lemon sosai, ta ce ya ishe ta ya bar ta haka nan. An ɗan taɓa hira ya jiyo inda nake ce to ke yaya mu je ko? Na yi sauran ɗaukaka ina kallon shi tare da cewa dadi, nan fa nake zaune tare da anti. Anti ta ce Rama ta shi ki bi mijinki mana, ba ki da tausayi ne, yaushe rabon shi da ke da zaki zauna na? Alhamdulillah ai na samu sauƙi, ga gajiya tare da ni da kuma Hafsat. wata 'yar uwarta ce ta zo tana zama da mu. Ban so ba, ban da yadda zan yi ne. Na muke a hankali don shi har ya musu sai da safe ya fice ko. Ni ma ne masa sai da safe na fice daga ɗakin na same shi a mota yana jira na. Na shiga ban yi magana fare ta da mota muka kama hanya. Ba wanda ya yi magana a cikin mu Ya tsaya a hanya ya 'yan siyayya muka nufi gida. Muna shiga na wuce mu ya ce na zo na ɗauki leda ɗaya. Na kai yara su ci. Na koma na karɓa na shige a abina. Suna falo suna ganina suka taso suna cewa ba su ganni ba. Tun da safen ina na je, na ce ba ku san momi ba lafiya ba ne hala. Allah ya ba ta lafiya suke faɗi na ce amin. Na mika musu ledar kaza ne da fresh milk. Na ce su ci sha sai su kwanta. Fat na nufa na gyara jikina yadda ya dace. Na fito na sa suka kwanta Fatima ta rufe gidan na nufi wurin dadi da shiri na. Na shiga da Salama na samu shi ma ya fito wanka. Ya ce da ni ki rufo kofa ki shigo min da leda. Yunwa nake ji sosai. Na ce baka ci abinci ba ne dadi? Ya ce wa zai bani tunda ke da zaki bani baki yi tunani na ba. Wa kike sanya tuna da ni kuma? Na ce dadi ba haka ba ne kaga andi tana son kulawa. Ya ce ba mutane ne a gurin rama. Ni ne ba na son kulawa ko me. Na ce, na ga ita ba ta da lafiya ne ai. Ya ce, to ni ba ki kyauta min ba. Ki ma zo mu dawo gida. Kika tsaya min gardama gaban mutane. Na ce, dadi ka yi haƙuri idan ranka ya ɓaci. dan Allah ba mai na yakan da wani manufa ba ne. Ya ce, daɗi na da ke saurin ban haƙuri da ke yi laifi ko mutum na son kama ki da laifi sai ki kashe mai jiki da ban haƙuri. Ba ni nama na ɗan ciko kaɗan ne na miƙe na ɗauka. Na miƙe na ɗauko mai leda na ɗora a saman filet ɗin da na shigo da shi daga falon. Ni da kaina nake yaga mai yana ci har ya ci sosai ya sha milk ɗin. Na fahimci ya ji yunwa sosai a ci. Na kawo mai ruwa ya wanke hannun shi ya hau gado. Sai da na zubar da ruwan na kawar da kayan na wanke hannuna na shigo ɗakin. Na samu har ya kwanta ko. Ni ma kwanciya ne na ji ya jawo ni jikin shi yana sauke numfashi. A sanni ya fara aika mun da saƙonni wanda ban san lokacin da na fara mayar mai da martanin hakan ba, ya jefa mu ni da shi cikin wani duniya da ban taba shiga ba, ko da a mafarki ne. Ranar mun junanmu don ya mantar da ni damuwa akan komai na duniyar nan sai ka ce a ranar ne muka fara sanin junanmu da shi. Na yi mamakin wannan mahaukacin sanda da tari ke gwada min kamar kamar da ya dawo bai kwanta da kowace mace ba a gidansa sani. Wata hudu da kwanaki ai ba wasa ba ga ma'aurata ba. A tare sai da muka gaji don kanmu ba wai mun gundura da juna ba. Ya kyale ni. Gashi dadi ya kai jarumi wurin ya sarrafa mace gashi bai da saurin gamsuwa. Sai ya kai ga more bukatarsa a kanka. Ya kuma tabbatar ke ma ɗin kin gamsu da shi sosai yake sauki gajiya shi gare ki. Ɗakin ya tsit na ɗan lokaci sabanin ɗakin ya yi tsit sabanin da. Na ji ya furzar da iska tare da murginowa inda nake na ya a saman gado. Ya ɗan yi kamar murmushi ya ce, Rama, ke komai naki na daban ne ko me yasa koyaushe nake jinki ki? Tamkar a ranar na fara sanin ki na kullum. Sai ya zarta na baya. Na haida da cewar da aka yi mata suna kuka tara amma kowace da kalar ni'imarta a jikinta. Wai shin me yasa nake jinki koyaushe daban da sauran ne? Na lumshe idona a raina na ce baiwa ne na Allah da kuma gyaran mai gyaran harka, wannan karan kam. Ya kara rungume ni yana sunsuna sumar na yana lumshe shi a hankali. A haka barci ya kwashe mu. Da safe ma bai bar ni ba sai da ya ɗebi rabon shi. Na samu na fito duba yaran da hankali na yana gurinsu. Na samu Fatima ta yi musu abin karyawa na haɗa a gurguje dadi da wanda za a kai asibiti na yi wanka na shirya muka tafi dubo anti da jikinta. kalo ɗaya za ka yarda dadi ka san yana cikin walwala da kuzari a tare da shi. Mun shiga tana zaune saman kujera muka kai da ita take tambaya ta kwanan yaran. Na ce suna lafiya sai an jima zan so da su su duba ta. Sai ta yi murmushi ta ce kin san fa jiniyo yana tsoron asibiti. Tunda aka yi mai allura ya son sunan asibiti. Na ce sai mu bar shi a gida ya zauna. Gudun mu kam za mu zo gaida ki. Ta ce dama na san ba kwa san shi ai. Hafsa ta ce kuma gashi angonta shine kuma ba sa shi. Hafsa ta ce kuma gashi shi angonta shine ne kuma ba sa shiri. Ani ta ce kyale ta. Ai na gane. Ta na gane ai. kai soyayya take a kan dan sunan shi. Ni dai murmushi ne na ce wannan mai wuyan sha'anin wa ke gane kanshi. Ga abin karyawa nan ku karya. Na tura wa gajiya basket ɗin da na zo musu da shi. Ta zauna ta fara haɗawa dadi. Dadi na zaune kusa da anti yana duban wayar shi na ji yana magana akan dabbobi. Ina ga ya zai yi koma ma ya yi ɗin. Don na ji ya ce a shigo mai da su yau ɗin nan. Ban dai fahimci komai ba tun da waya yake yi. Ashe abin da ban sani ba shine. Ya tura wa babana kuɗi masu yawa. Wai a siyo musu shanu kuma ya ce idan ya sa waɗin a yi musu kuɗin su su biya suna son saka su a gidan gonarsu ne a yi kiwon su ciki ba ƙaramin ɗagawa ba ya samu ba a wannan harkar sosai don riban ma kawai ya ishe shi dogaro da kanshi mun ɗan daɗe a asibitin muka yi musu salama muka bar su don zan je in yi abinci saboda dadi da yaran da ke gida gajiya ta ce da ni ai fatima za ta iya girka musu mana Na ce, Dadi, kin san jiya da ban koma na yi ba, haka ya kwana da yunwa bai ci abinci ba. Anti ta yi mushi ta ce, ai na san ba zai ci ba dama. Na matan shi ma yaushe ya tsaya ya ci balle na Fatima. Na ce, Anti, baya tausayawa ya ci, baya tausayawa ya ci, ya yi daɗi fa, shi dai yana da wuya sha'ani ne kawai duk tiyanin ɗinki ne hakan. Duk tiyanin ɗinki ne fa hakan, Anti. Ta zaro ido ta ce, ni rama. Sharrin da za ki ƙulla min kenan kuma ki sa matanki su ji su ce gaskiya ne. Dama suna kuka da ni a kan komai. Muna cikin magana sai ga shi ya leko yana faɗin malama kin shanya ni a mota kin bar ni fa. Ne musu salama muka fito tare yana gaba ina bin shi a baya. Har muka kai inda ya ajiye mota. Muka shiga. Maimakon mu tafi gida sai ya biya da ni gidan gonar mu Gidan gonarsu muka ga shanayen da aka siyo mai. iri-iri ne masu kyau idan sun samu kiwo za su ƙara bunƙasa ne sosai. Bayan ya gama gani muka bar gona muna hanya ya ce da ni wanda ya siyo min su rama na ce a'a ya ce baba na tura wa kuɗi a ƙauye ya sayo min na jiwa da sauri ina mamaki na ce duka daji ya ce duka mana wasu ma zai ƙaro min su Nasir da Jiniyo zan sayawa da kuɗin mamansu da ke gurina. Kallon mamaki nake mai ya ce, kina mamaki ne? Na ce, ai dole dadi ya ce, meye na mamaki kuma? Ya samu da kamana yanzu. So nake bunkasa bunƙasa ya bar aikin wahalar nan idan ya samu, sai irin wannan business ɗin tunda muna saya nan gaba kuma idan mun tara sai a canza wani sana'ar. Na ce a hankali dadi na gode ya ce, na me fa? Na ce wannan karamcin hakan ba kowa ne zai iya yin shi ba. Ya ce ni da yawa karamci fa ya haifa min zuƙaƙƙiyar mata. Ina more rayuwa tare tana sa ni kuka. Na yi murmushi ya kamo hannuna ya ce wallahi Rahama duk wacce ke gyara min kiyaka da zan santa da na je ne mata godiya. Na ce kai dadewa kuma za ta gyara ni kai ma ka san abin ai. Na tara ne. Ya ce na sani amma na ce gaskiya na daban ne dai. Kin so zuzuta ni wallahi. Ya ce ban ba kullum a ce na samu wannan ni'imar a rayuwata. Da gani sai ke a rayuwarmu. Na ɗan yi mai farda ido na ce dadi ka bar wannan mafarkin don Allah. Kai ma ka san hakan ba zai taɓa faruwa a kanmu ba ai. Ya ce ai hasashe ne kawai. Na san zai yi. Na san zai yi ba sai dai kuma kada ki manta da Allah. Ya ce ni dadi sha Allahu ba na daga cikin matayen da kan shigo gida su samu mata da mijinsu su warga za musu farin cikinsu. Me zai sa na fatan hakan? Tunda Allah bai mai da ni baya ba a cikinsa a gurinka. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.